Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya sunan malamin ko kuma mu ce ma'aikacin? Sunana Muhammad Shafi'u. Na'am to malam Muhammad Shafi'u. Yau an fito maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan gari na Jos. Sai muka gan ku da uniform. Ko za ku sanar da masu kallon mu menene hakan yake nufi? Etom, eh, wannan rigan medical team ne? Ko da muke kira Isma. to sai kuma murnan ku da za ku nuna ma al'umma kuma amfanin isma din a cikin wannan jerin gwano da ake eto eh kaga amfanin isma a cikin wannan jerin gwano saboda yanzu in ka kula ga yan uwa ga yara ga mata akwai wanda za ka ga misali ya dan gajiya a'a ko dan ciwon kai ko rana da sauransu haka dan ciwon kai da sauransu to mukan dan basu dan paracetamol um, flagyl saboda ciwon ciki diclofenac da sauransu dai haka wanda dai at least dai mutum zai sha emergency ya zo ya samu lafiya and then kuma murnar maulidi ita gaskiya ba za ta kwatanta ba ko ba haka ba kamar yanzu ne a zo a ma wani irin kyauta kaga murnar ka bare kwatanta ba to haka murnar maulidi gaskiya a gurin mu ba za ta kwatanta ba ba kamar abin da zamu iya faɗa afan kan kadai ku kamar a aikin ku na medical team sai wanda yake cikin jerin gwanon za kuma aiki ko kuma idan kuka ga wanda shi a gefe yake ba ku gan shi da alaman ya fito da yin maulidi ba sai ku gan shi a yanayi na jinya shi ma za ku iya mai treatment ko kuma za ku bari saboda bai shigo cikin yawa a kullum kaga kaman ko da ma misali ma ba a ce wannan fitowa na maulidi ba ko da a gida ko kuma a wani abin nan haka abin da tarbiyyar da su malam suka mana ko aka koyar da mu shine ko kowaye ne rai ka taimake shi ko da ma ba musulmi bane yanzu misali muka gan shi a gefe yana halin jinya ko yana halin wani abin nan za mu tambaye shi me yake damun ka in akwai abin da za mu iya taimakawa za mu taimaka mishi in kuma babu misali za mu iya ba da shawarwari akan abin da za a yi ba sai yawon da yake cikin fahimta insha Allah a gurguje me za ku ce dangane da wannan tasha mai albarka eto eh gaskiya ba abin da za a ce akan UG channel sai dai mu roƙa Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ɗaukaka ta nan gaba a buɗe gidan TV gidan rediyo da sauransu Allah kuma ya dafa musu da kuma 'yan uwanmu ga baki ɗaya Allah ya dafa mana da 'yan uwa Palestine Allah ka fitar da su daga cikin wannan halin da suke Allah ka dafa musu a cikin al'amuransu Hizbullah ma Allah ya dafa musu a cikin al'amuransu muna godiya Dr. Shafiu Allah ya saka da to mun gode Allah ya saka da alkhairi